Hukumar lura da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana da mata kusan dubu ɗari da hamsin da ke fama da matsalar cutar yoyon fitsari a jihohin Najeriya. Wakili a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniyan UNFPA wato Dr. Ejin Kunye ne bayyana manema labarai hakan lokacin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniyan ke shirin yi wa wasu mata da ke fama da wannan matsalar yoyon fitsari aiki a garin Maiduguri. In developed world there is nothing like fistula anymore has been completely eliminated but in Nigeria uh, we have close to 150,000 women who currently are living with fistula. Dr. Kunye ce a kasashen da suka ci gaba babu ma matsalar cutar yoyon fitsari ga mata duk an riga da an kau da su amma a Najeriya ana da kusan mata dubu ɗari da hamsin da ke fama da wannan matsala na yoyon fitsari. They don't have a smile in their life. Ba su da farin ciki a rayuwarsu kuma hanya kaɗai da za su samu farin ciki a rayuwarsu shine mai musu wannan aiki. Fistula is a big problem. uh, all over Nigeria and uh, also in Bono because of the, the health system. We don't have precise statistics by uh, state, but we know that it is a big problem because maternal mortality in Borno is high. Ciwon fitsari babban matsala ne a duk faɗin Najeriya, musamman ma a jihar Borno, duk da cewa ba mu da takamaiman game da wannan matsala a wannan jiha. amma mun san cewa ana samun matsalar mace-mace lokacin haihuwa kuma kun san duk inda ake samun matsalar mace-macen haihuwa dole ne a samu matsalar yoyon fitsari na kuma tambayi wata mace da ke fama da matsalar wannan yoyon fitsari game da yadda wannan ciwo ya kama ta ga dai abin da take cewa daga aifu sai na fara ga ina linki sai na samu likita anan asibiti ma na aifu nan asibiti general hospital din nan sai na ga kai yana bin kafa na nace to ni na ga mama ta nace dama haka ne idan mutum ya aifu ta ce a'a wannan ku taɓa jiwa bare mu zo asibiti mai konfami sai da na aka ce mu a vvf ne so aikin ma bai yi a nan ba sai aka tura ni zuwa kano kano ma an mun sau daya rvf na samu sauki sannan aka yi na fusar daya ban samu sauki ba amma dai na dina na kwance gaskiya banda wata haihuwa da kika samu wannan matsala kina da kamar wasu yaya da kika haifa a baya tun na farkon ne ban sake haihuwa don mijin ma ya sake ni mana ina gidan mu to ya kike ji kamar kina fuskantar wasu tsangwama haka a wajen al'umma game da wannan matsala kike fuskanta da Allah an nuna mun gasa ga ta 100 bisa 100 suke ba tuba mun tsangwama ba eh dan kwana uku ina nan asibiti ina tana kuɗa ba wanda ma ya kula ne sai daga baya tukun suka ga abun yayi serious suka sa ni aikin tiyata to ciki din yana saman zuciya ne suka ce ba zai yi a mun aiki ba wata operation kenan sai aka sa fosif aka ja yaro garin jiya fosif ne aka taba ni aka hada ni yanzu shi da ji labarin na ce to bari zo asibiti ko Allah zai taimaka Hajiya Kori habib da ita ce jami'ar sadarwa na hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNFPA a takaice a ƙashin gaskiya ba a taba yin a ce an zo an taru an lura da mata masu yoyon fitsari ba a nan jihar yawanci wato shekaru kamar hudu biyar da suka wuce an taba gwada gwamnatin ta ɗauki nauyin yi sai kuma ta tsaya tana tambayan jama'a su biya kuɗi sai kuma don mu nuna dai cewa da a cikin najeriya nan shi wannan cuta yana nan wuri da yawa ba nan kaɗai ba sai muka ce to bari mu zo da ƙwararru daga ƙasashen waje mu haɗa da doktoci da suke cikin jiha najeriya su zo su taimaka su tallafa don a yi musu gyara to in son samu ne a ce an gyara ɗari 150 din nan amma mu a zaton mu za a samu fiye da ɗari da 150 a nan jihar Borno tsakanin jiya da yau an samu mata kaman kusan 85 da suka zo yanzu suka yi rajista to wannan ma na farin kwana ɗaya kenan kasar Canada da Koriya da hukumar majalisar ɗinkin duniya UAPA ne dai suka dauki nauyin gudanar da wannan aiki ga waɗannan mata kyauta wanda ake sa ran mata 150 su amfana Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya